Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 31 da mita 25 da kuma mita 16. Masu shida. Masu a Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye a gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da lol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. Masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu tsaron mu assalamu alaikum da fatan kuna la'asariyar Lahadi 11 ga watan Fabrairu shekara ta 2018 lafiya. Daga nan Washington DC tare da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen a daidai wannan lokaci. Ga kanun labarai. Wasu jami'an leƙen asirin tsaron ƙasar Afghanistan su hudu sun bindige abokan aikinsu guda 16 sannan suka tsere zuwa ɓangaren Taliban. amurka ta ƙara jaddada goyon bayanta ga isra'ila a yakinta da siriya da kuma iran sannan rundunar sojin masar ta ce ta hallaka wasu 'yan bindiga shida sannan ta kama wasu da ake zargi su wajen talatin to ubangiji allah kyauta an samu wani gawa ne guda ɗaya da aka samu gawa guda ɗaya na wani ɗan kabilar gomba da suka samu gawa kai a na iyakacin demsa da shala suka zo gidan fulani sun sama kone-kone kansila mai wakiltar yankin da aka kai harin a karamar hukumar shilin a jihar adamawa shu'abu walid kenan aka ji muna da fashin baki kan yunkurin sa shugaba zuma na afirka ta kudu ya yi murabus an kuma yi kira ga shugabanni a najeriya su tashi tsaye wajen haɗa kan al'umma za mu kawo muku maimacin shirin duniyar amurka a halin yanzu sai a gyara zama ga labaran duniya tukuna assalamu alaikum masu saurare ga labaran jami'ai a afghanistan sun ce wasu jami'an leƙen asirin tsaron ƙasa su hudu sun bindige abokan aikinsu sha shida sannan suka tsere suka shiga ƙungiyar 'yan tawayen taliban a lardin Helmand da ke kudancin ƙasar wannan al'amari mai ɗaura kai na harin ɗan ciki ya auku ne da dare a cibiyar hukumar tsaron ƙasa nds a takaice da ke gundumar garish abinda majiyoyi suka gaya muryar amurka kenan a yau ɗinnan lahadi mai magana da yawon gwamnatin lardin umar zawak ya tabbatar da aukuwar lamarin sannan ya kara da cewa taliban ta kuma kai samami a cibiyar ta nds a matsayin sharar fagen harin dan cikin al'amarin da ya haddasa fada mai tsanani da dogarawan tsaron afghanistan zawak ya ce duka bangarorin biyu sun yi asarar rayuka masu yawa to amma bai yi ƙarin bayani ba magoya bayan taliban ko kuma 'yan taliban da kan shiga soji ko su zama 'yan sandan ƙasar a munafurce kan kai harin ɗan ciki daga loto zuwa loto to amma hakan bai cika faruwa a wurare irin cibiyar hukumar nds ta ƙasar ta afghanistan ba wani bayani daga sakataren yada labaran fadarar shugaban amurka ta white house ya ƙara jaddada cewa ƙasar isra'ila babbar aminiyar amurka ce kuma muna goyon bayan amfani da damarta ta kare kanta daga siriya mai samun goyon bayan iran da kuma ƙungiyoyin 'yan bindiga da ke kudancin siriyar wannan bayanin ya biyo bayan harin da ƙasar isra'ila ta kai jiya asabar kan wasu muradun iran da siriya da dama a cikin ƙasar ta siriya ƙasar isra'ila ta kai hare-haren jiragen sama bayan da wani makamin harbo jirgin sama ya kakkaɓo jirgin yakinta yayin da yake dawowa daga wani harin da ya kai kan wasu muradun siriya da iran ke tallafa mawa a ƙasar ta siriya kafin nan isra'ila ta ce ta kakkaɓo wani jirgin iran mara matuƙi wanda aka cillo shi daga siriya bayan da ya shiga sararin saman isra'ila da daren shekaran jiya juma'a a halin da ake ciki kuma a yau dinnan lahadi wani mai magana da yawun sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya ce duk wani mai ruwa da tsaki a siriya da ma yankin baki ɗaya nauyi ya rataya a wuyan shi na kiyaye dokar ƙasa da ƙasa da kuma ƙudurin kwamitin majalisar ɗinkin duniya Yau ɗin Lahadi, rundunar sojin Masar ta ce ta hallaka wasu 'yan bindiga sha shida sannan ta kama wasu da ake zargi su wajen talatin a wani aikin kakaɓe 'yan ta'adda wanda ta ƙaddamar a makon jiya inda ta auna 'yan ta'adda da sauran miyagu da ƙungiyoyinsu a faɗin ƙasar. Kafar labarai ta Reuters ta ce mai magana da yawun rundunar sojin kanar Tamir El Rufa'i ya faɗi yau lahadi cewa an auna motoci da makamai da na'urorin sadarwa da ma gonakin tabar samaye ta opium a wannan aikin a wani jawabinta da aka yada ranar juma'a ta gidan talabijin rundunar sojin ta ce da sojoji da 'yan sanda duk sun taka rawa a wannan abin da ta kira tsararren samami wannan aikin tsaron ya mai da hankali ne kan yankin sinai mai fama da tashin hankali inda a bara 'yan bindiga suka kai hari kan wani masallacin sufaye suka kashe masu ibada wajen 311 to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc gayyatar da shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya yi ma shugaban koriya ta kudu munja in zuwa birnin pyongyang ka iya haddasa tangarɗa ga ƙoƙarin gwamnatin trump ta diplomasiya ta matsa lamba ma bujararriyar ƙasa mai ra'ayin gurguzun a cewar masu nazarin al'amura kim ya mika irin wannan shu'umin gayyata ga shugaban koriya ta kudu ta wajen aminiyarsa kuma kanwarsa ko uwarsa kim yo jong wadda ta kai ziyara a koriya ta kudu a matsayin ɗaya daga cikin 'yan tawagan koriya ta arewa a wurin wasan olympic na lokacin sanyin winta a cewar fadar shugaban koriya ta kudu a jiya asabar mun ya ce yana so ya a ta bakinsa ƙirƙiro yanayin da zai sa hakan ya iya faruwa a cewar ofishinsa wannan matakin diflomasiyyar da koriya ta arewa ta ɗauka na zuwa ne a daidai lokacin da matsin lambar ƙasa da ƙasa ke ƙaruwa bisa jagorancin amurka da zimmar hana koriya ta arewa saƙa ta fuskar diflomasiyya da tattalin arziki wani yaro ya ciwo ma amurka lambar yabo ta farko da zinari a wasan olympics na lokacin sanyin winter wanda ake yi a pyeongchang na ƙasar koriya ta kudu Red Garrett ɗan shekaru 17 da haihuwa wanda ya fito daga Silverthorne na jihar Colorado wanda wannan ne karan farko da ya shiga gasar ta Olympics ya ci gasar gudu da juyi kan kankara na snowboarding har wata har wata zakuwa na ji a cewarsa bayan da ya yi nasarar ya ƙara da cewa na yi matuƙar farin ciki da na yi nasara na kuma kai ga gaci kai ina cike da murna a ƙarshen gasar ta yau lahadi ne garar ya yi galaba kan max farad ɗan ƙasar canada wanda ya ci azurfa da kuma mark mcmorris shi ma ɗan ƙasar ta canada wanda ya ci ta kula ta biyu bayan da ya ci shekaru hudu da suka gabata a gasar sochi ibrahim ka almasi garba aka ji da labaran duniya za mu kawo muku hari da aka kai kan al'ummar fulani a jihar adamawa kamin nan yau fiye da sati ɗaya kenan shugaban afirka ta kudu jacob zuma yake fuskantar matsin lamba ciki da wajen jam'iyyarsa mai mulkin ƙasar ta anc da cewa ya yi murabus to ganin yadda wannan lamura ke tafiya kon gaba kon baya ta ya hakan ya shafi harkokin yau da kullum a kasar tambayar da na yi wa dr abdullahi yusuf na jamar pretoria kenan abin ya shafi harkokin eh, gudanar da mulki da sauran abubuwa musamman na tattalin arziki saboda zarge-zargen da ake na shugaban kasa da shi yadda har ya shafi kudin afirka ta kudu domin in mutane za su tura lokacin da aka yi zaben sabon shugaban jam'iyya bara kenan da sai farfadar darajar kuɗin afirka ta kudu wato ran kenan ta farfaɗo saboda shi sabon shugaba da aka samu to mutane da yawa suna sa ran cewa sabon shi shugaban jam'iyya sai ramaphosa wanda yake mataimakin shugaban ƙasa yanzu wanda ake sa ran shi zai gaji shugaba zai ka zuma cewa in ya karbi ragamin mulki abubuwa za su daidaita. To matsin lamba dai yanzu ta ko ina da kama daga 'yan adawa da su kuma matsin lamba na cikin jam'iyya suna matsa shugaba suka juma akan eh, ya ya da makwallon mangoro ya rubu da kuda. To zuwa yanzu mm, ina aka kwana game da ƙoƙarin ganin cewa ya yi murabus. To tun daga satin da ya wuce dai manya-manya matukunci daligan jam'iyyarsa na amp guda shirin matukun shugabanni sun yi taro da tsakanin su akan suka je suka same shi akan ya sauka to yanzu dai a halin da ake ciki ana sa ran cewa nan ba da jima ba zai sauka amma matsin lamba ta ko'ina har cikin abokan haɗaka na jam'iyya wanda ake kira tripartite alliance wato ƙungiyar ma'aikata na kusatu da kuma jam'iyyar yan eh, gurguzu wato south african communist party wanda suke haɗaka a mulki su ma sun ba da wa'adi zuwa ƙarshen wannan mako akan ya sauka kuma a cikin wannan addu'a dai akwai eh, jawabi da shugaba yake yi ma kasa wanda ake kira sona jawabi na kan yadda yanayin kasa yake a shekara da ta wuce da kuma abin da za a yi wanda yake a majalisa kenan ɗage wannan eh, jawabi har sai an daidaita tsakanin to yanzu dai ana sa tun yau ake bikin shekara ɗari na marigayi Nelson Mandela a wajen dai taro shi ana jin shugaba sai zama tosa ya ce ma jama'a ce gaba da abu ana nan ana tattaunawa kan makoman shi shugaba zuma to dan ba da jimawa ba jama'a za su ji ko ina aka kwana. a iya abin da kuke ji menene yasa abin yake ɗaukar lokaci haka. to a iya da hukumi da suke fitowa an ce shi shugaba yana neman kamar kariya hakanan da sauran abubuwa musamman na na shari'a da kuma yadda za a tsara lafiyar shi wajen iyalin shi bayan ya sauka. kariyar tana nan a cikin tsarin mulkin Afirka ta kudu na cewa shugaban kasa yana da kariya amma in ya sauka wannan kariyar rigar ta kare da mulki da zarar ya ajiye mulki kuma shikenan wannan kariyar babu ita? A'a, a wai tana cikin tsarin mulki ba ne amma da yake yana kan mulki kuma yadda ake gani yana da idanuwa ko ina shi ya sa duk lokacin da aka wani gari ya taso mishi za ka ga nan da nan abin ya kwanta ko ya yi amfani da hukumomi na gwamnati da sauransu amma da zaran ya ba shugaban kasa ba iko da na hukumomi za ka ga abubuwan eh, dole zai fuskanci shari'a kamar da kowa ya fuskanta. sannan jama'ar rodisiya federation ne biritaniya ya'ya ne yau babu hamayya. Daga jihar Adama kuma rahotanni sun ce an samu hasarar rayuka da dama na Fulani makiyaya a yankin Libo da ke karamar hukumar shilin bayan da aka yi zargin cewa wasu kabilu daga karamar hukumar Damsa karamar hukumar Numan da kuma karamar suka kai musu hari mai shigen ramuwar gayya ga Ibrahim Abdulaziz da ci gaban wannan rahoto. Kamar yadda ma rahotanni ke cewa an ba samu asarar rayuka da dama na fulani makiyaya a yankin na libo da ke cikin karamar hukumar shela bayan da wasu kabilu na ƙananan hukumomin damsa da kuma numan suka kai musu farmaki da ke kama da ramuwar gayya bayanai ma dai na cewa baya ga asarar rayuka an kona gidaje da kuma dabbobi kuma wannan tashin hankalin. ya ma samo asali ne bayan da aka tsinci gawar wani mutum na al'umman gomba da ke karamar hukumar damsa inda kuwa ake zargin cewa wasu fulani ne masu kashe shi da yake ma tabbatar da akwai wannan tashin hankali honorable shaibu walid kansila da ke ma wakiltar yankin na libo ya ce tuni fa aka tura jami'an tsaro domin maido da doka da oda. kamar yadda muka je ko kuma muka je muka ga an samu wani gawa ne guda ɗaya da aka samu gawa guda ɗaya na wani ɗan kabilar gomba to suka samu gawa kai a na iyakacin jamsa da shala suka zo gidan fulani sun sama kone-kone suka faɗa da su suka wuce har suka shigo shalan a cikin shalan ɗin ma sun gama ƙauyuka in sauran wurin ka da gida su cikin gidan wurin ka suke so sai ubangiji Allah ya kare muka je wurin mun samu dukiya an yi asarar dukiya ta dabbobi da abinci da kuma na rayuka kan jama'a ga mun samu guda biyar wanda muka gane muka binne sauran ɗaya kuma shi kuma a masallaci aka kona shi kone ba san waye bane amma yanzu ka hankula da sun dan kwanta a yanzu alhamdulillah dukan bamu da wani matsala rundunar yan sandan jihar Adamawa ta mako tabbatar da wannan sabon harin da aka yi, inda ku kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Usman Abubakar ya ce tuni ma aka tura wani rukunin 'yan sandan kwantata ta zoba zuwa yankin domin zakulo waɗanda ke da hannu a wannan hari tare ko da maido da doka da oda. Kakakin 'yan sandan a sagon katakwa da ya aike min ya kuma bukaci jama'a ne da suke sa ido da kuma kaucewa ɗaukar doka a hannu to sai dai kuma wannan na zuwa nema. ma da gwamnan jihar adama sanata muhammadu bindo umaru jibrilla wanda ko ke nuna damuwarsa game da tashi tashi hankulan da ke aukuwa cikin kwanakin nan a jihar ya ce fa dole ne a yi katun ta musamman ma a wannan lokaci da jihar ke zawarci masu son zuba jari domin duk wani mutum da za a zo a zauna a yi harkan industry na cin gaba sai ya duba sai ya yi google yanzu ka san duniya kowa zaman lafiyar da yake so wannan wajen akwai shi ne ba state inda ko wani tajiri wanda yake da kuɗi zai so ya zo investing kuɗin sa ya ji ana kashe kashe ana eh, ba zaman lafiya to don haka to amma wallahi sai ga sai a mu kai abu kap gashi zai yi abu zai kama sai wani rigima ya tashi sai mutane su tsorata kullum nake roko kuma ina so in ɗauki wannan dama ma a yanzu mu ƙara roƙon mutane adamawa don allah da annabi mu haɗa kanmu. Wasu dai ko na danganta tashe-tashe hankulan da ke faruwa a yanzu da adawar siyasa da kuma shakulatin bangaro. Alhaji Suleiman Muhammad Jada ya ce bai ma kamata abin da ke faruwa a jihar Adama ke faruwa ba. Abu ne wanda yake ba shakka duk sanadin Buhari ne ya kawo wannan ai. Shi kuma Buhari ya kamata tun da yake yana da ya sa ai bincike waɗanda suka hukunta wannan a hukunta su a bar maganan barin mutane mutum ya laifi a bar shi ba daidai ba ne. Ibrahim Abdul Aziz Sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya ina kuke yan uwana ku saurara yau zambiya waka ce za mu yi ta akan haɗa kan najeriya An kammala taron kungiyar farar hula da ake kira muryar talaka ta Najeriya da aka yakunta gora na jihar Naija, tare da kira da a dukufa wajen haɗa kan ƙasa, kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Mustapha Nasir ba tsari ya aiko mana. Babban taron kungiyar muryar tallaka a Najeriya da aka gudanar a garin Kwantagora ta jihar Niger ya mayar da hankali ne akan mahimmancin haɗin kan ƙasa da kuma duba ƙalubalen da ke damun Najeriya wajen gina ƙasar. Fasto Yohana Boro da ya gabatar da kasida akan mahimmancin haɗin kan ƙasa ya yi ƙarin haske akan ƙasidar da ya gabatar. Zan ce maka za a samu haɗin kai na Nijeriya. Duk wani ke da niyan zaman lafiya, wala zai zama lafiya da kowane irin mutum. Muna ƙi ne, kamar ina fada da zan a jawabi na na ce ina ina ina al'adunmu da muka sani ina kikkiawan zamantakewa tsakanin mabambanta addini kai dama ɗan dama akwai musulmai ne ba ma kiristocin maguzawa ne ba sa zama tare da junansu to muna ƙi ne ko kuwa mun rungumi wata ƙida ne ko kuwa wata kwaisuwa ne ko kuwa dai mun ki duniya din ne mun ki Allah ne mun juyewa Allah baya muna son duniya ne amma wallahi kowane mutum duk faɗin tsakan fulani da mutum in dai shugabanni su yi niyya in kuma su talakawa suka yi niyya wallahi za a zama lafiya. Shi ma dai Dr. Isa Adamu na jami'ar IBB da ke lafai ya gabatar da kasida ne akan kalubalen da Najeriya ke fuskanta wajen gina ƙasar sannan ya kara da cewa magana ta gaskiya mu suna da yawa amma babban ƙalubale shine rashin samun kyakkyawan shugabanci wajen shekara talatin da suka wuce a najeriya in ban da shugabancin shugaba buhari kuma shugaba buhari gaskiya kusan shi kadai ne a gwamnati take kokari wajen matsalar yaƙi da rashawa da cin hanci kuma ita ce babban matsalar ta addabi najeriya Shugaban kungiyar muryar talaka a jihohin Arewa maso gabashin Najeriya Sale Bakuru Sabon Fegi da ya zo taron daga jihar Yobe ya yi kira ne ga hukumomin Najeriya da su mayar da hankali wajen shawo kan kashe-kashen da ake fama da shi. Da su tashi su yi hoɓasa akan irin matsalolin da ake samu na asarar rayuka a kullum wadda wannan ba mu san da shi ba mu arewa maso gabashin najeriya yanzu muna fama da matsala na boko haram har yanzu kuma gashi matsala na mambila da su taraba da benue gaskiyar magana wannan ya zama wajibi da gwamnatoci su tashi tsaye hakan da nakan su muga cewa an kawo karshen wannan ta'addaci da ake yi shugaban kungiyar muryar talakan a najeriya zaidu bala kofa sabuwa birnin kebbi ya ce kungiyar za ta mai da hankali wajen zakulo muhimman abubuwa da za su amfani al'ummar ƙasa. to wannan taro da mun ka kira an kai gagarumi a garin Kantagora ƙungiyar murya talaka ta yi unhwani da masana na don sakuna su kai ga kunnuwan al'umma. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe goma da kusan minti goma sha tara. Gyara zama ga maimacin shirin duniyar Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan irin wahalhalun da bakin haure daga nahiyar Afirka suke fuskanta yayin da suke kokarin shiga Amurka ta barauniyar hanya. sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo yawancin kwastomin wata lauya da ke kare bakin haure a jihar texas priscilla olivares 'yan latino ne da aka cafke su bayan sun tsallako cikin iyakar ƙasar amurka daga mexico sai dai cikin 'yan kwanakin nan tana yawan ganin bakin haure daga nahiyar afirka da aka tsare waɗanda suka biyo ta wannan hanya ko da yake sun fito ne daga wurare daban-daban amma kusan abu ɗaya yake tafa da su. Yawancin waɗanda muke gani sun miƙa takardar neman mafaka ne saboda ko dai sun fuskanci azaba a su ko kuma suna jin tsoron za a ci zarafinsu idan suka koma ƙasashen nasu. oliveres tana aiki ne akan takardar Simeon Koroma ɗan asalin ƙasar saliyo shi ma ana tsare da shi ne a gidan kasan da ke jihar texas sai dai ma'aikatar tsaron cikin gida ta amurka ba ta yadda ya amurka ta shiga cikin gidan kasan ba domin tattaunawa da koroma amma mun yi magana da shi ta wayar tarho I Na bar saliyo ne saboda azabar da na sha. For Simone, it means that he is in, in danger of being returned back to his home country. Ko da yake ba wai za a ta sakeyarsu zuwa ƙasarsu ba ne yanzu, amma yana cike da tsoro irin azabar da zai sha idan har aka mayar da shi kasar. Koroma ya ce ya isa Amurka ne ta hanyar kudanci da tsakiyar Amurka sannan suka dangana zuwa Brazil. Mun kwashe kwanaki hudu akan hanya, mun yi tafiyar kilomita 400. mun hau tsaunuka bakwai mun ƙetare kogin panama tafiyar na da matuƙar haɗari a watan oktoba wani alkali mai sauraron ƙararrakin bakin haure ya yi watsi da bukata a bashi mafakar siyasa ya kuma ba da umarnin a mayar da shi ƙasarsa kuma idan ya ɗaukaka ƙara hakan na nufin zai ci gaba da zama a gidan kaso na wasu watanni kenan Na gaji yanzu wata tara kenan ina tsare. ci gaba da zama gidan kaso na tsawon watanni takwas kuma zai iya zama mini haɗari. Kotunan da ke sauraron ƙararrakin baƙin haure sun cika da mutanen da ke shigowa Amurka waɗanda ke neman mafakar siyasa. Jennifer Long tana da wani wuri a Austin da ke jihar Texas, inda take ajiye baƙin haure waɗanda aka sako su daga gidan kaso kafin su sami takardar izinin yin aiki. Yawancin mazauna yankin Nela sun fito ne daga kasashen da ke yankin kudu da zahara a afirka Abin tausayin shine lokacin da suke tsare ba su da damar samun taimakon lauya ko lauyoyi. Wasu ma daga gidan kasan ake ta su komawa ƙasashensu. su. then uh, bakin haure Olivares ta ce mutane da yawa da ke neman mafakar siyasa ba sa samun nasara saboda yawancinsu ba sa iya gabatar da wasu kwararan dalilai ga hukumomi. Individuals who have suffered so much trauma in their Waɗanda suka sha azaba a ƙasashensu ba su son su ba da cikakken bayanin bala'in da ya addabe su ga lauya ko alkali kuma irin waɗannan bayanan ne za su iya taimaka masu. Duk da cewa kaman da akan yi a iyakar Amurka da Mexico ya ragu, bakin haure daga yankin afirka kudu da sahara na ci gaba da kwarara to a wani sabon labari kuma majalisar wakilan amurka ta amince da matsayar da aka cimma ta gagarumin kasafin kuɗi mai yawan dala biliyan 400 da safe yau juma'a da nufin kawo ƙarshen ɗan takaitaccen rufe ma'aikatan gwamnatin ƙasar da aka yi 'yan majalisun sun kaɗa ƙuri'a ne inda 240 suka amince da kasafin yayin kuma da 186 suka zaɓi akasin haka wannan mataki kuma na nufin yanzu an miƙa kasafin kuɗin ga shugaban ƙasa donald trump domin ya rattaba hannu sai dai wannan kasafin kuɗi zai ƙare ne a ƙarshen watan maris yanzu 'yan majalisar sun samu damar wannan takaitaccen lokaci domin su tsara yadda za a kashe kuɗaɗen na sauran zangon wannan shekara da zai ƙare a ranar talatin ga watan satumba to a wani labari na daban shugaban amurka donald trump ya nuna buƙatarsa ta a gudanar da rawar sojoji a birnin washington wanda yake so a ƙayata shi fiye da wanda ya gani a faransa yayin wata ziyara da ya kai a bara sakataren tsaron amurka jim mattis ya fara kyankisa wannan bukata ta trump uh, muna duba zaɓin da muke da su kuma za mu miƙa wa fadar white house ta shugaban amurka a yanke hukunci uh, dalilin yin wannan rawar sojoji wani batu ne da mutane ke bayyana ra'ayoyi daban-daban inda matis ke cewa ƙaunar sojoji da shugaba trump yake yi ne ya sa ya nemi a gudanar da wannan rawar sojoji. Uh, uh, Mutuntawa da ƙauna da shugaban yake nuna wa sojoji ne nake ganin ya sa yake neman wannan zaɓi. Sai dai wasu na ganin ɗabi'a ce ta nuna isa kamar yadda wani tsohon sojin Amurka Manjo General Paul Etin mai ritaya ya bayyana. Ya ce wannan ba shi da alaƙa da sojoji, wani batu ne na nuna isar shugaban kasa kuma hakan na da rauni. Rabon dai da dakarun Amurka su gudanar da rawar sojoji tun a shekarun 1990 a lokacin da suka yi mannan samun nasarar yakin tekun Gulf. To jama'a baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. in za madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma enoch sante da ya haɗa ainihin rahoton ni mahmud lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla gaida malamai ya kasance tare da mu ranar juma'a cikin shirin rana a domin jin wani sabon shirya ana tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu yi da wuka aiko mana ta hanyar imel. ta farko tana cewa assalamu alaikum sashin hausa na murya amurka a gaskiya mun yi farin ciki da labarin sako wasu malaman jami'ar maiduguri da wasu mutane goma da kungiyar boko haram ta yi garkuwa da su a wato a shekarun da suka gabata da fatan allah ya kawo mana zaman lafiya a najeriya da ma duniya baki da daga Rilwanu Ibrahim London Wuba da Yakuba Tela da ke cikin tsohon kasuwar garin Wuba jihar Adamawan Najeriya. ta gaba tana ce hakika yau ce ranar da za mu fito wajen zanga-zangar lumana domin yin allah wadai akan dokar kasafin kuɗi na wannan shekara da muke ciki a ƙasar niger daga musa hadirin asuba da magaram ta ƙarshe tana cewa assalamu alaikum muryar arka don allah ku ba mu dama mu yi kira ga al'ummar jihar kano da ya kamata su karbi sakamakon zaɓe a duk yadda ya zo musu domin kaucewa tashin hankali domin fa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki saƙo daga aminu adamu malam madori da sani gulle kamfala da adamu habu umar yanga a jihar jigawa masu abin da ya sauke kenan cikin wasiƙu da rubuta a ci gaba da rubuta sannan hankali za mu karanta. kuna tare da sashin hausa na murya amurka nan birnin washington dc karfe goma da kusan minti ashirin da bakwai da yan kai ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya To ga labaran duniyar amma fa a takaice jami'ai a afghanistan sun ce wasu jami'an leƙen asirin tsaron ƙasa su hudu sun bindige abokan aikinsu guda sha shida sannan suka tsere suka shiga kungiyar 'yan tawayen taliban a lardin helmand da ke kudancin kasar wannan al'amari mai ɗaura kai na harin ɗan ciki ya auku ne da dare a cibiyar hukumar tsaron ƙasa nds a takaice da ke gundumar garish abinda majiyoyi suka gaya muryar amurka kenan a yau ɗinnan lahadi wani bayani daga sakataren yada labaran fadar shugaban kasar amurka ta white house ya ƙara jaddada cewa ƙasar isra'ila babbar aminiyar amurka ce kuma muna goyon bayan amfani da damarta ta kare kanta daga siriya mai samun goyon bayan iran yau dinnan lahadi rundunar sojan ƙasar masar ta ce ta hallaka wasu 'yan bindiga sha shida sannan ta kama wasu da ake zargi su wajen talatin. a wani aikin kakaɓe 'yan ta'adda wanda ta ƙaddamar a makon jiya inda ta auna 'yan ta'adda da sauran miyagu da ƙungiyoyi a faɗin ƙasar. kafar labarai ta Reuters ta ce mai magana da yawon rundunar sojin kanar tamir rufa'i ya faɗi yau lahadi cewa an auna motoci da makamai da na'urorin sadarwa da magonakin tabar samaye ta ofin a wannan aikin. gai wato gayyatar da shugaban koriya ta arewa kim jong un ya yi ma shugaban koriya ta kudu mun in zuwa birnin pyongyang ka iya haddasa tangarɗa ga ƙoƙarin da gwamnatin trump ke yi a diflomasiyance na matsa lamba mabujeriyar ƙasar to ma da laga shi ka masu haro abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can da asuba da ikon allah za ku saurari wasu abokan aiki da wasu rahotanni ciki har da shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed kamina Madani Ibrahim ka almasi garba wanda ya kawo muku labaran duniya da tuba hiro da ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika masa anan ne sahabo Imam Ali zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya.